radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم بسم الله rahim الرحيم السلام masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin tehran ya fara watsa shirinsa na rana kuma tahir amine zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su ba wannan gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi su wanda aminu ibrahim kiyawa zai karanta daga nan sai sauran shirye shiryen mu wanda suka hada da ansoshin tarbiyya da kuma shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa idan kuma akwai lokaci za ku je mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. madala masu sauraron yanzu kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu usman katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau asabar 19 ga watan fabrairun shekara ta 2022 wanda ya daidai da 17 ga watan rajab na shekara ta 1443 hijira kamariya masu aure ko kusan cewa shekaru 25 da suka gabata rana irin ta yau wato 19 ga watan fabrairun shekarar ta 1997 tsohon shugaban kasar china deng xiaoping wanda kuma ya kafa asasin ci tattalin arziki na kasar ta china ya rasu yana ɗan shekaru 92 a duniya kasar china dai ta samu sauyi da ci gaba mai tarin yawa a lokacin shugabancinsa shugaba deng ya aiwatar da wani tsari na tattalin arziki wanda ke haɗe da aƙidar gurguzu amma duk da haka ya shigar da ƙasar china a cikin harkoki na kasuwanci na ƙasashen duniya da dama deng ya sauka da kan kujerar shugabancin ƙasar china a shekara ta 1990 saboda tsufa da ya kama shi sannan kuma ya rasu a rana irin ta yau a shekara ta 1997 da ƙarshe masu saurari ko kun san cewa shekaru 549 da suka gabata rana irin ta yau wato goma sha tara ga watan fabrairun shekara ta 1473 aka haife nicholas copernicus masanin ilimin taurari da lissafi ɗan ƙasar poland da farko da ya fara karatu ne a bangaren ilimin taurari amma daga bisani kuma ya koma ɓangaren likitanci bayan kammala karatunsa ya shiga bincike a ɓangarori daban-daban kuma ya koma karantarwa a birnin roma na ƙasar italiya inda yake koyar da ilimin lissafi amma duk da haka dai yana gudanar da bincike mai zurfi a kan ilimin taurari da kuma falaki inda shekara ta uku ya kai ga gano cewa ƙasa ce take zagaya rana ba rana ce ke zagaya ƙwallon ƙasa ba ya kuma gano cewa ƙasa tana zagaya rana a cikin sa'o'i 24 a kowace rana guda bayan wani ɗan lokaci da ƙaddamar da lissafin nasa wanda rubuta akan yadda ƙasa da sauran taurari suke zagayawa a cikin sararin samaniya ne ya rasu a rana ta 24 ga watan mayan shekara ta 1543 da hakan.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 madala yanzu kuma sai labaran duniya da dumi su wanda aminu ibrahim kiyawa zai karanta bismillahir rahmanir rahim jama saurari assalamu alaikum labaran duniya mai karantawa muhammad amin farko muhimman kanunsu shugaban kasar iran ibrahim ra'isi zai kai ziyara kasar qatar a wata gayyata ta musamman al'ummar musulmi a najeriya sun yi da hare-haren da saudiya ke kaiwa a kasar yaman ƙungiyoyin tarayyar afirka da tarayyar turai eu sun sabunta dangantakar su a taron brussels al'ummar kasar siriya sun hana tawagar sojin amurka shiga garin alkamishi yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban kasar iran ibrahim ra'isi zai kai ziyara kasar qatar a wata gayyata ta musamman rahotanni sun bayyana cewa shugaban na iran ibrahim ra'isi zai isa birnin doha ne a ranar litinin mai zuwa inda zai gana da sarkin qatar kuma ya halarci taron kungiyar kasashe masu fitar da iskar gas ziyara ta kwanaki biyu ta zo ne bayan gayyatar da sarkin qatar sheikh tamim bin hamd al thani ya masa kasar za ta karɓi bakuncin taron kasashe masu arzikin iskar gas da yada da kasar iran a kwanaki masu zuwa ministan harokin wajen kasar qatar muhammad bin abdulrahman al thani shi ne mika takardar goron gayyatar ga shugaban kasar iran a na halartar taron koli na kasashe masu fitar da iskar gas a duniya al'ummar najeriya sun yi tirda da hare-haren da saudiya ke kaiwa a kasar yaman ƙungiyar 'yan musulmi a jagorancin sheikh ibrahim zagzaki a najeriya sun da zanga-zanga bayan kamar sallar juma'a a babban birnin tarayyar najeriya a abuja a jiya juma'a inda suka yi da abin da so kira kisan kare dangi da dakarun kawance da kasar saudiya ke jagoranta a kan ƙasar yaman masu zanga-zanga suna ɗauke da kwalaye da ke nuna goyon su ga al'ummar yaman da kuma yin da kisan kare dangi da saudiya ke musu wani daga cikin masu zanga-zangar ya bayyana wa ɗan rahoton gidan talabijin ɗin press tv cewa sun fito zanga-zangar ne da suka fara daga babban masallacin juma'a na ƙasa da ke abuja domin rashin amincewarsu da ta'addancin saudiya a ƙasar yemen ya ce da yake masallaci ne da shugaban ƙasa da manyan jami'an diflomasiyya ke halarta yasa suka fara zangan zangar daga nan domin isar da saƙonsu ga 'yan najeriya da ma duniya baki ɗaya na adawa da yakin da ƙasar saudiya ta shelanta kan bil'adama a ƙasar yemen da ƙarshe ya ce jawaban da jagoran harkar musulunci a najeriya sheikh ibrahim zagzaki ya yi na yin tir da shiru da duniya ta yi game da hare da saudiya ya kaiwa a kasar yaman ya kara musu karfin gwiwar fitowa wannan zanga-zanga ƙungiyoyin tarayyar afirka da ta turai eu sun sabunta dangantakar da ke tsakaninsu a taron brussels an kawo karshen taron yini biyu da aka gudana tsakanin ƙungiyar tarayyar turai eu da ta ta afirka au a birnin brussels a jiya juma'a inda bangarorin biyu suka sabunta dangantakar da ke tsakaninsu da ta hada da kaddamar da shirin zuba hannun jari da ya kai euro biliyan 150 a nahiyar zai tallafa wajen samar da allura kafin covid-19 a fadin afirka bisa bayanan haɗin gwiwa da aka fitar a ƙarshen taron shugabannin ɓangarorin biyu ya nuna cewa ƙungiyar tarayyar turai za ta buɗe hanyoyi na musamman da ƙara samun haƙoƙi ga ƙasashe masu hannu da shuni a asusun ba lamani na masa ɗinkin duniya taron wata dama ce ga shugabannin kasashe 27 na afirka da su gajiyar hannun jaran da kungiyar tarayyar turai ta sanya na euro biliyan 150 a tsawon shekaru bakwai kuma ya taimaka wajen aiwatar da ayyukan da suke son gudanarwa a bangaren sadarwa makamashi muhimman ayyuka da makamantansu game da batun juyin mulki da ta'addanci da ke kawo cikas a nahiyar afirka da kuma sanarwar da kasar faransa da ƙawayenta suka fitar na janyewa da kasar mali ƙungiyar tarayyar turai ta yi alwashin tallafawa ayyukan zaman lafiya da dakarun afirka ke jagoranta a nahiyar ta hanyar basu horo da kuma inganta kayan aiki da suke da shi to ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran al'ummar kasar siriya sun hana tawagar sojin amurka shiga garin alkamishi mutane da ke zaune a yankin arewa maso gabashin kasar siriya sun daɗe suna tara hanya da hana tawagar sojin amurka shiga yankunan su a wani mataki na mayar da martani game da matakan da sojin ke ɗauka wajen mamaye musu yankuna tare da waushe arzikin ƙasa da allah ya huwace musu ƙasar amurka tana mayar da wasu yankuna a gabashi da arewa maso gabashin ƙasar siriya inda ɗanyen man fetur da iskar gas ke kwance malale ƙarƙashin ƙasa da kuma taimakawa 'yan ta'adda domin samun damar wawushe albarkacin ƙasa da suke da shi da taimakon dakarun wato kungiyar kurdawa a wani bayani da ministan harkokin wajen kasar siriya ya fitar faisal mikidad ya ce zaman sojin amurka a kasar siriya ya sa a madoka kuma dole ne a kawo sa nan ba da jimawa ba domin al'ummar kasar ba su ci gaba da lamuntar zaman sojin amurka a kan man fetin su ba daga karshe za ku cewa ƙungiyar ecowas ta fara gudanar da taron bada horo kan tsaro a teku a ƙasar ghana a wani bangare na yankurin da ake yi na shawo kan laifuka da ake tafkawa a yankin kungiyar bunƙasar arzikin kasashen macin afirka ecowas ta shirya wani kwas na wata guda don ba da horo kan hanyoyin da za a bi wanda ake laifuka da ake aikatawa musamman ma a cikin teku yanzu haka dai taron horaswan na ci gaba da gudana a jami'ar maritime da ke nunga a kusa da birnin accra kuma zai mayar da hankali ne kan batuwan da suka shafi samar da tsaro a cikin teku tsarin doka da tsarin siyasa da tattalin arziki da dai sauransu wannan shine shiri na bida kungiyar tarayyar turai ke daukar nauyin gudanarwa a shirin ta tallafa a kasashen yammacin afirka wajen samar da ingantaccen tsaro a teku kuma ya samu halartar wakilai sha takwas da kasashe daban-daban mai kungiyar ta ecowas a nasa bangaren shugaban shirya horon mr adi lamfetele ya ce da ƙarshen taron horarwar muna fatan mahalarta taron baya kawai za su fito da abin da so koya ba ne kawai a wajen za su ƙara rubun yashi wajen ilmantar da mutane kan haɗarin laifukan ruwa da ke tasiri a yanayin rayuwar zamantakewa da siyasa a nahiyar afirka to ma saurari ƙarshen labaran duniya kenan kuwa saurara daga nan rediyo voh hausa da ke nan birnin tehran. madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin na ansoshin tarbiyya wanda zan gabatar. Amsoshin tarbiyya rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirin na ansoshin tarbiyya shirin wanda yake ansa tambayoyinku na tarbiya daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yanzu. madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata mun ci gaba da ansa tambayar wani dan uwa dangane da tsoron allah ta'ala sannan a ƙarshen shirin mun bayyana cewa babu wani abu wanda mutum mumini zai samu a rayuwarsa ta duniya da kuma lahira kamar tsoron allah ta'ala ko kuma abin da ake kira takwa mun kawo ayin alkur'ani da dama wa'anda suke tabbatar da hakan da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma iyalan gidansa a tsarkaka musamman hudubobin amirul mu'minin ali ibn abi talib alaihi salam dangane da takwa a yau tambayar dan uwanmu yana tambaya ne kan muhimmancin al'amura a fagen aƙida da kuma akhlaq ko kuma halaye masu kyau a addinin musulunci sanin kowa ne asasi aƙidun musulunci sun ginu ne a kan abubuwa guda uku wato tauhidi da imani da lahira da kuma annabci amma shi adalcin allah yana komawa ne ƙarƙashin tauhidi wato yana kammala tauhidi ne sai kuma shugabanci yana kammala annabci ne ko kuma muna iya cewa shi gaba da ayyukan annabi sallallahu alaihi wa sallam ne don a sashin aƙidu su ne tauhidi wanda adalci reshe ne da gare shi da kuma sauran ilmomi wa'anda suka shafi tauhidi da kuma adalcin Allah ta'ala sannan sai annabci da ilmomin da suka sami rassa daga gare shi da kuma shugabanci ko limamanci wa'annan dai su ne a sashen aƙidu a addinin musulunci don haka a taƙaice muna iya cewa an gina musulunci daga aƙida ta tauhidi sannan daga tauhidi aka samar da annabci sannan daga annabci aka samar da imani da ranar lahira sannan a cikin kalma guda muna iya cewa musulunci a wajen masabar iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine tauhidi don daga nan kana iya fitar da dukkanin sauran rassa na addinin musulunci tauhidi shine jijiyoyin itaciyar musulunci sauran kuma rassa ne daga gare shi wannan yana daidai da misali da allah ta'ala ya buga misali da shi alkur'ani mai girma inda allah yake cewa shin baka gani ba yadda allah ya buga wani misali kalma mai kyau kamar itaciya ce mai kyau asalinta yana tabbace kuma reshenta yana cikin sama tana bayar da abincinta a kowane lokaci da izinin ubangijinta kuma allah yana buga misali ga mutane mai yiwuwa ne suna tunawa cikin suratu ibrahim aya ta 24 zuwa 25 saboda haka ne allama tabatabai allah ya ramce shi yake faɗa dangane da tauhidi a cikin tafsirinsa na almizan inda yake cewa lalle ruhin tauhidi yana cikin dukkanin halayen masu kyau na addinin musulunci kuma yana cikin dukkanin ayyukan da allah ta'ala ya kallafawa bayansa muna iya cewa tauhidi idan an warware shi zai fitar da halaye masu kyau da kuma ayyukan ibada wa'anda suka tabbata addinin musulunci an karɓo hadisi daga amirul na ali ibn abi talib alaihissalam yana cewa allah ya ji kan mutum ya tanadarwa kansa sannan ya tanadarwa ayyukansa kuma ya san daga ina ya taho a cikin ina yake da kuma zuwa ina zai koma imam ali alaihissalam a cikin wannan hadisin ya taƙaita dukkanin ilimin addini a cikin wa'annan kalmomi 'yan kaɗan wato daga ina mafararka take sannan zuwa ina ne makomarka take sannan a halin yanzu ina kake don haka rayuwar mutum daga farko zuwa ƙarshe kamar igiya ce miƙaƙƙiya daga inda ya taso zuwa makomarsa sannan a farkon hadisin ya haɗa ɓangaren ilimi da kuma aiki inda yake cewa ai Allah ya ji kan mutum ko ya rahamci mutum wanda ya tanadarwa kansa ya kuma tanadarwa ayyukansa wato inda ya tabbatar da cewa ilimi yana gabanin aiki don sai ya san inda ya fito a nan ne zai fayyace wani irin aiki zai yi a nan duniya sannan daga ƙarshe daga nan kuma zai san makomarsa wacce tana tare da irin ayyukan da ya yi a nan rayuwarsa ta duniya wannan hadisin har ila yau yana bayyana ma'anar kalmomin da Allah ta'ala yake cewa a cikin suratul bakara inda yake cewa lalle ne mu daga Allah muke kuma lalle ne gare shi za mu koma wato inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to masu sauraro a nan za mu dasa a cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh madala yanzu kuma sai shirin kiɗe iraniyawa wanda aminu ibrahim kiyawa zai gabatar kiɗe iraniyawa Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barka mu da haka da kuma sake sazuwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin wanda a cikin mai ka muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. Masu saurare shirin namu ya gato muku Abdulaziz Ahmadi ne a cikin wannan waka da ta dar mana. Ai saurare lafiya. شیر مردانی دلیری عالمه نسل پاکی سام و رستمه غیرت اسلامی اندر جان ما فدای دین و هم ایران ما الله جان ای جان فدای دین و هم ایران ما به سر دشمن مرا تیر ناپاکان رسد از شش جهت بر پیکرم تیر ناپاکان رسد از شش جهت بر پیکرم an gaishe ka abdulaziz ahmadi a cikin wannan waka da ka tsara da fatan masu sun amfana kuma sun gamsu kuma ta kayatar da su zan jalin zamun shirin a nan saboda karancin lokaci amma tare mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauki sabar waƙar amma kafin na amma don wani sallafa shi ne kammala ni ma dugun shirin nake muku fatan alkhairi kuma nake cewa ku zama lafiya za a iya ci gaba biyan shirye da muke yada muku a shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. پایین توی قلب کویر یا کنار دریایین دورای با صفا ترکای با مرام شماها عشقین دلاتون سلام جوون مردای کن عربای غیور خونتون پر اش سفرتون پر نور دمتون گرمه بچه های جنوب و حال ما با شما ها میشه خوب masu sauraro da wannan kuma kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da ya mai da Allah kai mu za ku sake jin mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumi su a hali yanzu tahir amin yake cewa mu yi ni lafiyar salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Música